Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci tara da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa kan mita ɗari da biyu biyar. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Lalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a com ko kuma sashin com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 19 ga watan Disamban 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Biyar na safe kenan a Ghana wato karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai. Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba. Kasar Rasha ta kame jiragen ruwan kasar Japan biyar na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan. lauyoyin uwar gidan mataimakin shugaban kasar zimbabwe mary chinwenga sun nemi alkalai su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta. kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa majalisar wakilan amurka ta tsige shugaba donald trump akan tuhume-tuhume guda biyu a najeriya kuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta ce za ta mai da hankali wajen yaƙi da almundahana a tashoshin jiragen ruwan ƙasar bisa dalilin cewa ka akwai bincike da ake kowace ma'aikata ƙarƙashin ah, ma'aikatar sufuri ko da yaushe ne sai an zo an bincika shin kana bin ka'ida abin da yake yi don kashe kuɗi ko kuma ɗaukan mutane ko kuma wasu abu sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi take gabatarwa amma da farko ga labaran duniya Ta jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran duniyar. Majalisar wakilai a daren jiya laraba ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin majalisa na binciken ayyukansa. The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye. Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi kenan sa'ad da take jagorantar zaman jefa kuri'a akan daftarori biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump. 129. The nays are 198. Present is 1. Article 2 is adopted. ta ce 'yan majalisa 229 sun amince da daftarin waɗanda ba su aminta ba 198 ɗaya bai goyi bayan kowane ɓangare ba don haka a amince da daftarin na biyu a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya ɗaya majalisa mai rinjaye 'yan democrat ta aminta da daftarorin biyu na zarge-zargen tsige shugaba trump dan jam'iyyar republican da ya kasance shugaban amurka na uku da aka tsige a tarihin kasar mai shekaru 243 trump wanda ya bayyana yunkurin tsige shi a zaman shirme ya kuma soki lamirin 'yan democrat akan yunkurin a yanzu zai fuskanci shari'a a majalisar dattawa wani lokaci a watan janairu to sai dai akwai yiwuwar majalisar dattawan mai rinjayen 'yan republican ta wanke shi daga zarge-zargen inda za ta baiwa masu zaɓe damar yanke hukunci a kan makomar trump a yayin da yake neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu a zaɓen da za a gudanar a watan nuwamba. fadar shugaban kasa ta white house ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kada kuri'ar tsige trump inda take cewa yau rana ce da aka aikata ɗaya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisar a tarihin ƙasar nan sanarwar ta bayyana matakin a matsayin abin kunya sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba trump na da yakinin majalisar dattawa za ta daidaita al'amura ta tabbatar da doka da adalci da aka yi watsi da su a dukkan zaman tsigewar a majalisar wakilai kuma tuni da ya shirya wa tunkarar matakin na gaba inda yake da yakinin za a wanke shi ƙasar rasha a jiya laraba ta kame jiragen ruwan ƙasar japan biyar na kamun kifi a yankin gabashin ƙasar lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar rasha da japan da ta samo asali tun a ƙarshen yaƙin duniya na biyu jiragen ruwan na japan suna kamun halittun ruwa yayin da jami'an sintirin kan iyaka na rasha suka ciwo kansu suna binciken zarge-zargen yin su ba bisa ka'ida ba a ruwan kasar rasha a cewar babban sakataren gwamnatin japan yoshidi suga ba za a lamin cewa haka ba suga ya faɗa a wani taron manema labarai a tokyo inda ya ce gwamnati na buƙatar a gaggauta sako jiragen ruwan da kuma mutanen da ke cikin su a moscow kuma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta tabbatar da kama jiragen tana mai cewa japan ta daɗe tana sabawa dokokin da suka shafi albarkatun ƙasa lauyoyin mary chiwenga uwar ɗakin wato uwar gidan mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe sun nemi alkalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta lauya tuwana nyamakura shine ya gabatar da bukatar belin a madadin mary chiwenga a babbar kotun ƙasar a jiya laraba masu gabatar da kara sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar afirka ta kudu mary chiwenga ta tilastawa mijin nata ya zauna a otal na tsawon dare lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i 24 sa'ad da jami'an tsaro kuma suka kai mataimakin shugaban kasar a asibiti an zargi matar tashi da shiga ɗakinsa ta cire masa allurar jijiya da kuma robar fitsari lamarin da ya haifar masa zubar da jini haka kuma an tuhumi mary chiwenga da cin hanci da rashawa ta hanyar amfani da kuɗin ƙasar wato kudaden kasar waje dala amurka miliyan ɗaya domin sayan gidaje da manyan motoci a ƙasashen waje. masu gabatar da kara dai sun kalubalanci baya da ita beli suna cewa ciwenga na iya arcewa a kasashen ƙetare to labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc Zanga-zangar da ta karaɗe dukkan yankunan ƙasar Indiya ta neman soke sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da cece ce ta kasance ƙalubale mafi girma da Prime Minister Narendra Modi ya fuskanta tun sa'ad da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan ƙabilar Hindu ta karɓi mulki shekaru shida da suka gabata. Dokar ta haifar da fargabar yiwuwar mai da musulman ƙasar da adadin su ya kai miliyan 200 saniyar ware da kuma wargaza tsarin mulkin ƙasar da baya la'akari da bambancin addini ta hanyar sanya addini a zama zama hanyar samun zama ɗan ƙasa sabuwar dokar za ta sauƙaƙa tare da gaggauta zama ɗan ƙasa ga tsirarru mabiya addinai shida kamar hindu da sikh da kuma kiristoci da suke gudun kaucewa gallazawa daga ƙasashe uku na pakistan da afghanistan da kuma bangladesh Prime Minister Narendra Modi ya ce sabuwar dokar na zama wani aikin jin kan jama'a ne domin taimakawa waɗanda ba su da wurin zuwa sai Indiya. to sai dai masu sukan lamirin sa sun jefa ayar tambaya akan dalilin da ya sa dokar ba ta hada da rohingya ba inda 'yan tsirarin musulmi suke a myanmar wanda su ma suke fuskantar gallazawa da aka kesta kusan 400 ne ke zaune a indiya a gaida murtala faru kusan yana da ya karanto mana labaran duniya. sai kuma rahotanninmu. Bayan shafe fiye da wata guda tana sauraron bahasi akan zarge-zargen aikata ba daidai ba ga shugaba Donald Trump a daren jiya Laraba majalisar wakilai ta kada kuri'a tsige shugaba Trump. Dangane da haka abokiyar aikin Malheri Grace Abdu ta tuntubi wani mai sharhi akan siyasa Amurka Aminu Yakubu Lame da yi ƙarin haske akan mataki na gaba. To yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar ah, tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da ya sa suka tambuke shugaban kasa to amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai yan jaridu dazu har yanzu ba ta san lokacin da za ta aika ba za ta tsaya ta gasa cewa sai majalisar dattawa ta kasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a saboda su masu sayar da za su shirya to bayan nan kuma kaɗan shi shugaban majalisar dattawa wato senator mitch mcconnell wanda da republican ne ya fito ke cewa gobe in allah da karfe tara da rabi zai yi bayani wato a cikin majalisar wato yau kenan wannan tumbukar da dan majalisar tarayya suka yi wa shugaban kasa ga alamu dai tun da zamu kin shi ya riga da magana cewa ana akalla dai ana so su zama cewa ba su da wato su samu balance eh. to amma shi ya riga da fara cewa shi gaskiya ba zai riga nuna matsayin shi tun farko goyi bayan <laughs> shugaban kasa ba saboda komai yana magana da lauyoyin Trump kuma kan yadda suka shirya su suke shiri kan hanyar da za su bi eh to bayanai na nuni da cewa dama fada shugaban kasa tana ba da karfi ne musamman kan majalisar dattijai kasancewa jam'iyyar republican ita ke da rinjaye suna kyautata cewa tun farko 'yan jam'iyyar democrat za su sami yadda suke so a majalisar wakilai to karfin su suna mai da hankali ne kan matakan da za su dauka na kare shugaban kasa majalisar dattijai haka saboda kamar da kika ce wato 'yan a majalisar wakilai wato 'yan democrat sun fi yawa sun fi jaya haka kuma wato sa su republicans wato sun fi jaya a majalisar dattawa wato kafin a cire president trump daga office dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato 'yan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'ar cewa cire shi daga ofis to kuma wanda bai faru ba saboda kamar yadda kika ce 'yan republican sun fi yawa wato sun fi majalisar dattawa saboda haka bayar da za a iya cire shi daga ofis To ya wannan zai shafi takarar shi a shekara ta 2020 kasancewa wani binciken ra'ayoyin jama'a da wata jarida ta fitar a ranar talata da daddare a jajibirin wannan yunkuri na tsige si na nuni da cewa ya kara samun goyon baya har ya wuce manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar democrat ya kake ganin wannan lamari ya zai shafi takarar shi to ne ra'ayoyin kin san wato ya danganci wanda suka tambaya ra'ayoyin kasar nan na canzawa kusan ba wataƙila gobe aka sake tambayar mutanen zaki ga sun canza ra'ayinsu to shi yasa ni ba na ɗora nauyi sosai kan ra'ayin mutane a yanzu na san cewa nan zuwa watanni goma sha ɗaya inda rai da lafiya ra'ayin su zai sake canzawa watakila ma nan zuwa wata guda ko sati mai zuwa za ki ga wato wannan ra'ayin na jaririn ya canza kuma ya danganci kamar kamar da ce ya danganci wayanda mutanen jama'a suka tambaya wanda ke da ya kamata a ce a zazzaɓa da yadda zai zama cewa ba mutum ba waje guda aka saka tambayoyin ba amma kuma ni dai ni bana wato na ɗaukar ra'ayin ya zama na musamman saboda a zaben yana da muna da shaura kafin mu je lokacin zaɓe kuma yawanci abubuwa da yawa za su faru ba amma dai akan zai yi cewa akan wannan sha'anin zaben ya zama da cewa ya ƙara abin nan ya ƙara ɗaukaka ya samu goyon baya to amma kuma kin ga su kamar waɗanda wato 'yan democrats masu neman takarar hmm. tare da shi har yanzu ba su fara magana ba wataƙila sai zuwa gobe za ki ga sun fara magana akan tumbuke shi da ake. to sai ka ce akwai waɗanda suke taka tsantsan akan wannan lamarin har su 'yan jam'iyyar democrat ma domin suna ganin kila wannan kuma zai haifar musu wani sakamakon da ba shi suka zata ba domin akwai kuma waɗanda suke nuna cewa wannan matakin da ita jam'iyyar democrat ta ɗauka ma yana iya taimakon shugaba donald trump a zaben shekara ta 2020 domin zai ƙara zabura magoya bayan shi su sake fitowa fiye da yadda suka fita a lokutan baya wanda akan samu wani lokaci aka sai haka ganin abin da ya faru a zaben shekara ta 2016 ba lallai 'yan demokra wannan ya sa su fito ba. Eh haka. to amma kuma kika duba ai yawanci wato kamar wanda suka taimaka shi wato Donald Trump din ya shiga office suka zabe shi ga wato akwai mata masu zaman kansu wanda yake yawanci a birane sun zabe shi wanda kuma a yanzu yawancin sun fara juya masa baya haka kuma akwai eh, yan jami'an independent wanda wasu su yawanci kamar wato hudar sha'anin wato ra'ayi na jaridu wasu suna nuna cewa duk da cewa ba su zuwa zaɓe shi amma ba su goyi bayan abu ba su a tumbuke shi ba su goyi bayan abin da ya ba saboda haka sai mun lura da irin wa'annan din me ra'ayinsu ra'ayinsu ya canza shi yasa na ce watakila ni wato bana ɗaura nauyi karfi na sosai akan ra'ayoyin da za mu ji kamar daga jiya zuwa yau ko ma gobe Aminu Yakubu Lame kenan mai sharhi akan siyasa Amurka. To daga harkokin siyasa Amurka sai yaƙi da cin hanci a Najeriya, inda a kwanakin baya ka fitar da wani rahoto da ke cewa kusan kashi sittin na mutanen Najeriya sun ba da cin hanci ko kuma sun karɓa a shekarar da ta gabata. Yayin wani taro a Abuja, makaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Ibrahim Magu ya bayyana cewa hukumarsa za ta mai da hankali akan tashoshin jiragen ruwan ƙasar bayan rufe iyakokinta. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana. a cikin matakan da hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ɗauka bayan tarukan ranar yaƙi da cin hanci ta duniya a bana akwai mai da hankali kan hada-hadar teku da ta hada da tashoshin tekun da kasuwancin jiragen ruwa. Wannan ko ya biyo bayan yadda gwamnatin Najeriya ta rufe kan iyakokin kasa da komawa kusan kacukan shigo da kaya ta ruwa. Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Ibrahim Magu a taro a fadar Aso Rock ya ce hukumar za ta karfafa aiki da ka'idojin kasuwancin teku don ɗaukar matakan yaƙi da zarmiya. In ka lura duk managing directors na maritime institution din nan yawanci zai kasance mun kama su. To shine muka gani muka ce to bari mu san yadda za mu haɗa kai mu ciro kazancin da yake ciki. Kwanaki mun yi bincike bincike akwai wani managing director nasu wanda muka kai shi kotu aka kutun da shi an bashi yanzu aka na prison shekara bakwai Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da ya zama babban mai ruwa da tsakiya taron ya nuna maraba da wannan mataki don hakan ya taimaka wa Najeriya wajen cin gajiyar kuɗin shiga masu yawa waje da man fetur. Nigerian post Authority, CRFN, NIWA, Nigerian Railway, NITT Zaria, Man Oron da Nimasa da Nigerian Shippers Council duk sun zo suka haɗu saboda a zo a yi wannan abun sai a kawo na'urori su za su hana wasu abubuwa. ya kamata kullum mu dage mu taya president buhari hada da wannan miyagun abubuwa yanzu in ka duba akwai bincike da ake kowace ma'aikata karkashin. Ah, ma'aikatar sufuri ko yaushe ne sai an zo an bincika gani shin kana bin ka'ida abin da kake yi don kashe kuɗi ko kuma ɗaukan mutane ko kuma wasu abubuwanka don dole sai wani ya zo ya bincika aka sani ya akwai mu mun yadda a yi ta wannan akai-akai saboda mu bude a tattalin arzikin mu ya girma shi yasa wato wata rana ba wai kama mutane a kai su prisoner ba shine a dole su kuma mutane a ba su hakkin su kamar ma'aikata ma'aikatan Najeriya dole a ba su albashin da ya kamata ma manoma dole a basu abubuwan da ya kamata sai ka kowa ya samu aiki shi rashin aikin shi yana kawo wannan cin hanci da rashawa yanzu dai za a jira ga yadda gwamnatin najeriya ta hanyar hukumar kwastam za ta karfafa tashoshin sauke hajar teku a tudu da aka kafa a sassan da ba sa kan iyakar ruwa don sauƙaƙawa 'yan kasuwa ɗawainiyar tafiya waje mai nisan gaske don ɗaukowa ko tura hajar su ƙetare. for the commissioning of the yet another important transportation infrastructure the kaduna inland drive port Nan ma shugaba Buhari ne a lokacin da yake bude tashar ta tudu a Kaduna, inda yanzu ake maganar bude ta Huntuwa, Kano, Filato da Maiduguri da sauran sassa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru Adamil Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma sha biyun dare da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba wannan abin da ya din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran waiwaya aka ce maganin mantuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2019 da ke karewa. Daya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali ya haska fitila a kai shine rahoton da ya bulla cewa ana cin zarafin mata fursunoni a gidan yarin da ke da cikakken tsaro a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Abin da ya kai ga gwamnan jihar a lokacin Kashim Shatima ya kafa kwamitin bincike. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu, shugaban kwamitin mai membobi goma Barista Kakashe Hulawal ya bayyana inda kwamitin zai mai da hankali. Shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba, abubuwan da suka saba doka, abubuwan da suka saba tarbiyya, abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison. daga ganin wannan a matsayinsa na chief security officer na state wanda hakki ya rata a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba sauya masa hakki ba shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari kamar wani irin laifuka ne kuke sa ran za a a eh abin da jaridan ta ruwaito akwai karuwanci da yara kanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwaɗi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka gan abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka bamu amana za mu yi gaskiya in abun ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya eh, haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a karya ne ba haka bane ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar a matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar loyoyi na jihar borno da shugabancin hukumar kare hakkin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar borno za su mika rahoton su cikin mako gudan to koya kungiyar 'yan jaridu mata rashin jihar borno suka ji game da wannan lamari tambayar kin ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan hajiya hadiza bukar ga kuma abin da take cewa fatan mu shine a baiwa matan nan hakin hakin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haɗuwan da suke haɗuwa akwai hadda yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari ya zai yi ya samu wani eh, ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu to wannan dalilin mun san cewa dole akwai haƙƙin ko akwai hannu wanda yake aikin a ciki saboda haka fatanmu shine a samu hakkin matan nan da aka ci zarafin su yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba akwai muyi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food wannan kuma ya aikatu a tsakanin idps kana bukatan abinci ba yadda za ka yi sau da sai kamar waɗansu dole sai su ba da kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan in za a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata bai kamata a yi zancen nan ba yanzu dai al'ummar jihar borno sun zaku su ga sakamakon da wannan kwamiti zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonin da ke tsaye a gidan yarin da ake kira maximum prison to babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku ci gaba da kasancewa da shirin ana kan batun cin zarafin mata a gidajen yarin kuma muka samu labarin korar wani jami'in sojan sama da wata kotun soji ta musamman ta yi a maiduguri sabili da samansa da laifin yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha hudu da ke sansanin 'yan gudun hijira fyaɗe. Shirin domin iyali ya bi diddigin wannan batu ga kuma bayanin da wakilin Haruna Dauda biyu ya samo mana. wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin major general yakubu auta da ake kira president of the court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira flight lieutenant matis inwaran wanda kuma dan asalin jihar imo ne don yin lalata da yarinyar nan yan shekaru goma sha hudu da kuma ta kasance yar gujin hijira ta tafto daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da yan uwanta a dan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an da haifi fulani lieutenant umar ne a alif ɗari tara da tamanin ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa na kuma tuntuɓi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno da ake kira ambasado ahmed shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yanke wa wannan jami'in sojan mun yaba ma sojojin najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa rufa amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka ka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kamar su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai ba A watan hudun wannan shekaran da ke karewa ne kuma aka cika shekaru biyar da sace 'yan matan Chibok da har yanzu babu tabbacin inda sama da 'yan mata ɗari suke. ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki. To bayan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi dangane da kokarin da gwamnati take yi na ceto 'yan matan, shirin domin iyali ya sami yin hira da kakakin shugaban kasan Garba Shehu wanda ya bayyana cewa. Hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya da baki daya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bai sa a dawo da su duk gaba ɗaya duk da cewa Allah ya ba da nasara kan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dafe masu shi sakon shugaban muhammadu buhari shi ne, kada a samu karayar zuciya shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu kuma duk abin da gwamnati a ƙarƙashin su za ta yi don dawo da su waɗannan 'yan mata na cibo kanta italiya sharifu wannan yarinya kwaya da tal ta 'yan makaranta da eh, allah ya dawo da sauran ita ba ta dawo ba eh, ana samun labari mai karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke rike da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa masu gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin tsohon ubangiji ita gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damar da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake sai ce gwamnati najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma Allah ya da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji da kokari da ake masala da ba fatawa da ake filin daga za a dawo da sauran. Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya idan aka nemi shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaida alheri Giras Abdu da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To Hafiz Majalisar Wakilai a daren jiya Laraba ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa kasar rasha a jiya laraba ta kame jiragen ruwan kasar japan biyar na kamun kifi a yankin gabashin kasar lamari na baya bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar rasha da japan wanda ta samu asali tuwa a ƙarshen yakin duniya na biyu lauyoyin mary chuwenga uwar gidan mataimakin shugaban kasar zimbabwe sun nemi alkalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta lauya tuwana nyamakura ne ya gabatar da bukatar belin a madadin mary chiwenga a babbar kotun kasar a jiya laraba masu gabatar da kara dai sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar afirka ta kudu mary chiwenga ta tilasta wa mijin nata ya zauna a otal na tsawon dare lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i hudu a ƙarshe zanga-zangar da ta karaɗe dukkan yankunan ƙasar india ta neman soke sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da cece ce ta kasance kalubale mafi girma da prime minister narendra modi ya fuskanta tun sa'ad da gwamnatin haɗin kan ƙasar ta 'yan ƙabilar hindu ta karɓi mulki shekaru shida da suka gabata to masu sauraro da haka muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi Kada a manta za a yi aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar imel ta mu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala kusan sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz babala daga nan sashen hausa na muryar amurka nake cewa sai mun haɗa a cikin shirin mu na hantsi ku huta lafiya. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.